الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبقى تعالي تبتع الله صلاة يتيشي بأمين شوي ونودي تبتع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا نتعفوش بأمين safa shi ga guni ko safa shi november 2013 na kalenda miladiya ya ci gaba da kafe littafin kitabu hidayati tullar ila tariqis sawab ya sheikh usman ibn fodi rahimahullahu ta'ala man ga littafi matsala ya guni coko man ga rabi'uha هل يجوز خروجه بعد التزام مذهب بعد التزام مذهب معين عنه وقيل نعم مطلقا وصححه الرافعي وقيل لا مطلقا لأنه التزمه الثالث يجوز في بعضه wa rabi'uha daga yayin ci hali ya ji zukuru juhu nga ja izu yo ne tiya ba da tizani mazhabi muayyanin anhu ba ne zawa su mazhabin yani magwajin kwakwina na nga azu mazhabin wuce nan ba waje qila zan do ci ga na'am e mutlaqan wa kiwa yawa mazhabin wuce bai ne completely wọ́n fẹ́ ju màlìkíyà ní wọ́n ju màlìkíyà ọ̀dọ́dà ṣàfihíyà wọ́n fẹ́ di ṣàfihíyà ní wọ́n ju yọ́n bàbá ọ̀dọ́dà hàmbẹ̀líyà kọ́ wọ́n sọ ha wa rafi'i al'imam rafi'i ngai zuwo ngai ga niga ta zuwo wọ́n ju maza mazabi na ọ̀dọ́dà mazabi na kemina al'imamu ka gani a wọ́n fẹ́ wọ́n ju hanafiya waƙila zanwaci magalla mutlakan li'anna hulta zamahu zanwaci ga a'a wazu daga maza ba wancin wa a salisu man ga ya gaya ta ci zukun ya ji zufi ba'azin izu yo sashi mana wajuwo sashe maza a biyu yau ne ga mutu labarin daga wuta zai ni gaza wajen abuwa ba maza a biyawa mara kara zubomin zai magano wajen wa mazabin yau complete ne ko da mazabin yau da mazabin da shi da zai tashi magafiyo wajen wasa shi yan mazabiyo ba le ga matsala na nan ajiye da ba ne ga ta'asubu nan ya ta'asubu ya hmm? ta'asubu ta'asubanci ke ta asubanci wa mini o laba egan da do goci kawai ne zana ko wa e wazawa ebo ne za wuce ga gaga wuce nan wai ne za nufo ebo ne za wuce ya ga wuce hannun wai gbaza salla gba ebo ne da maza a na e gonan wai mai gba salla ebo ne da maza a e biye gonan wai ji salla mai ebo ne da maza a biye gonan wai ji salla mai ebo ne wani maza a biye na. wale na bani giyo ta asubanci na mawaju da matsayi kai daga shishi wace maniyan na zangoce jiyan doci maza biya malwa biyu yanar ka zama su yaje da dalili ko aya ko hadisi wa alamituwa wale na ya ta asu wale nuna ko e zamu fiuji ta asubanci ya ga zangoci umaji aya umaji hadisiya umaji tsoyaciya umaji hannun za a sallama zangoci kayan wani ya ji ci biki na tsoron maza wacce ha ci biki na wani ke tu in the name of ga gawailo nan nan mushiriki ya je yi nan eto yin mushiriki je za a da shi yau ne dono ko nan maki yalla ga zanen gaji maza abin haliki a kwaje mushriki are a'a ce shigan ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ce wala kad arsalna nuha ya nabi nuhu tutu ila qaumihi da ba jama'in shi faƙala ya jagaga ya qaumi budullaha ma na min ilahin gairu ya yi jama'in shi ajibuta ce ce tunai da adibe ya jibuta da gaskiya kun ga na. nan a falatattakun لكي دسيتي كان فقال الملأ الذين كفروا من قومه لجاتي من بمن جماعة جونتي كان ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم zannan yi zainin don duwa sai da wani gido shi ne zai waka da falota ce yabo walau sha Allah wula zala mala'ika in ga ba yi cin wa ما سمينا بهذا في ابائنا الاولين يوضعن daga banda kun da kun yiwa kila da ne ciwo gaskiya ta subanci ya gan da kun shi ko ce ci tuye nole wale gan to kaba sura shi ne alkur'ani wale ga zai yi ji ta subanci ya gan dakon dakoji kwa ji ta subanci ya gan zangoci ma da ya ce ci ya tuci wani ba a ci mai lalitu ya na tuci bai yi na na zama ci biya da kiyo sai ci biya da halaka ta jama'a na bi nuji na to a na bi jama'a na bi bra to jama'a na bi lutu rande kakai ce ci gan وإلى مدينة أخاكم شعيبا ya kawo قوم اعبدوا الله ورجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مصدرين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبقوا في دارهم جاثمين wani cikin sami shari'a buzo nuku a nadi kakayi a ga fi yi hanci biyu wadda ku ji lami tutu ya ca a ti dabe tu ga zango ce ga zaunci male ga anibi bana e fuali kiya mi ga dabe to ye to ne lai mi to zaunci ne je lai mi tu ne a gbo وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين اصطفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين صرفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين صرفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا, إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في عناك الذين كفروا هل يجزون إلا إلا ما كانوا يعملون وقال الذين كفروا لجاك من ونقا لن نؤمن بهذا القرآن يأتي إيمان بها القرآن ننيا ولا بالذي بين يديه ينقني بي سنبدا يقربنا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم وإليا كفنا الظالمين أعطي تنسيش هنا يرجع بعضهم إلى بعض القول أعطي شبه كدوشي zane lagitu zane umarje ga na yi bana ganga ya ga ise da ni tuyi ci gwa na bin na yo na maga yi maga ga ya labe dole dole o tole ba yi je bwa no ye abe lati la kun o ji yo ro ma ngo le bwa ja a kun. يقول الذين صرفوا للذين استكبروا زابو وشيشي تشي أفيغن دوغ معنى أفيغن نوسى نوسى جيغان لولا أنتم لكنا مؤمنين كيبو يبايغا إيمان جي مغا غسكيابو قال الذين استكبروا للذين صرفوا لجبو تكانا لجيزا نوسى جينا زان چكون چكون تشي نجاغا يتشي بيدي جونا أفيغ كيو ẹ̀gàn lákìíjì ẹ̀gàn fọ́lọ́wọ́ ájìgbèrè tí mi tó ànàgán annahunu sadadna kuma anil huda iza emilatu bawo bal bal ba da irja'akum ba na bawo da da yana bal kuntum mujrimin yato da criminal ne ne ya alamu to gaskiya wa qala alladhina turifu lil ladina istakbaru bal makru al-layli wan nari tamuruna an nafra billahi wa naj'ala lahu andada ma kirki shi on bi giri atajo yace ji forogai liba yace ji forogai ga jimani mu imilai ni fasu shi baci wa sanu na da mata lamma ra'ula ba? wani ya cire wajen na yabana ne a zaba ya nuna waje an nan azlala fi a nakin da na kafaru har yi zaure illa ma kanu ya amalu a ca zari lada a tso wuce a take da gomi finare hmm. wa ga yi kishi daidai wace ji ya ce lami tuwaye Hmm. تيتيغا وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد wai zai ta haju na finnari faka ku na zane ya fi bida gimi fi na wani fayakulu zuwa fa'ulin lalazi na takbaru da bugu ci a sai ga zai ji nusa shi na gan inna ma na fulwa ya fi ga nusa shi gan inna kunna lakun ta ba ka kuna yi bai jole ya ga ife lamito fa'al an tun mugunu na an na nasiban minan na baya ya sashi ya zaba ya yi قال الذين استكبروا إنا كل فيك يقولك أنك بعتك شيء فينا إن الناردنا إن الله قد حكم بين الإبادة حقيقة تيش وحكم بس كان يوجوجو تيش لاتنا قام فوري إلي تيش قام استبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله لهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار شيكي الذين تبعوا من الذين تبعوا لجاتمتون عفيجي براء لجاتمتون أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو جلس ورأوا الأذاب عطوا الأذاب يتنانا إيه وتقطعت بهم الأسباب دنجبات هاتي وقال الذين اتبعوا من الذي وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرى منهم كما تبرؤوا منا ليس جعلنا يسرع دي كودي يسرع يسرع هو بيجينا وقالين كذلك يريم الله وعمالهم حسرات على جابتي لك والله لي ما دي كانو وجه انفاني بانيا وما هم بخارجين مننا غني ما زنوا ajina nga malawa be careful waga mi tetuza ẹgbẹ́ làwọn ti máa lè gáà ní ìbáwà bẹ́ tí lọ bẹ́ gbé fún àríkíyá ní rèé sai ويوم يعد ويوم يعد الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا يفونا الظالم والقيك وفيك يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويل تعيس غوري ليتني لما تهز فلانا خليلا كلا بكلي ذاك يا بشان لقد أضلني أن الذكر بعد إذ جاءني تكلنا ملاك تونا وامي جيجا غسكيا لغا بانا غسكيا دابي أمينا وكان الشيطان للإنسان خزولا الله كيا يا da magwai da abin kyabu sarari ezu ga shishi e ga bi sa a sallamin da biyu da mutu ya gayin shima ya gayin zangoci mu ta ga zangoci ma ya ga bi ba mu waka da ita ci na yanayi ga iba na tu an kai shi yake ta'amuli ma'alƙilafi bai na alisun na ciwar jama'a ya abu nasiru muhammad ibn abdullahi imam page 151 na kala lallamatu ibn alƙayim fi ilamin mawaƙayin ga imam ibn alƙayim wai ga lita fi ilamin mawaƙayin volume 4 page 236 no da bayanan muhammad imam labe alibana to ne ko gowa kan samitu shaykhana rahimahullahu ta'ala yaqulu ibn qayyim gan wani manyan wani shaykhul islam ibn taymiyyah ga ja'ani ba'd fuqaha min al hanafiya sa shi manyan fikiuji min ne mu zai lamki maza bai hanafiya no dai ba wani fa qala wajra tashiruka fi amrin wa shawara lokaci ibn taymiyyah qultu ma huwa ibn taymiyyah ga ki shawara wucin kalan uri do an an tafila an mazadi ya ringa azu na nan kuntu lahu jagu ga walima kila to ga maza mazadi ya gode kalan ga li ani aral haɗi tasayya kathiran tukhalifuhu tu hali hadithu ya dan gurin da jari sun ja ta zuno mai lali mazadi ba wasta shartu fi za ba da imtafa bi shafi'i madawa shawara ya gani na bai sashi yan ban wuci gwan shafi iya shi faƙala li ci mai gani gan laura ja an maza dika waga gauga azu maza bai hanafiyo lanyar tafi zalika minal mazhabi ne ko na wala mazhabi wuce kiyawa wa kad taqarraratil mazhabi mazhabi ne ma an wado shi shani wa rujuyuka gairu mufidi zuzunar a cikin mazhabi wuce na ake amfani na wala bina wa ashara ilayya ba'du mashayikh at-tasawuf sashiyan shehu ya sufaye na jimon gida wa shawara ganda da yinan wula ganda sana a aya un shar aji shar ayahun ga waje bil iftiqa ila Allah wuju da dulu ba su ko wa tadru ilayhi wuju da dulu ba su ko lati tuci su ko wasu alibi da ya fi mu ba ba wuce su kwai ma yi goyar da wani na sako wa mai daji mai na fa ma za ta shi rubihi an talayya wa ibn taymiya ki shawara na waya ni dole sai e ga yi maza a biya na fiye na wani e ga wani hadisi ba sarau na jun ga su maza a jucin dole wani mai e ya shiga nan an yi a gawo wani zai ga na biyu wani su, ya shiga na su an yi a gawo wato wakil da taymiya kin a gawo fakultu lahu ibn taymiya ga wancan abin gan ij'al al madhhab thalathata aqsami amma za biye hanafiya wancan ga guta qismun al haqq fi zahiru bayyin wa fi kulli kitab wa sunna hade fashi da wani gaskiya wa tula wa dede bi al qur'ani wa dede bi sunna faqud bihi la wuce ba hukunci wa anta bihi tayyibun nafsu musharrihu sadr e goma fi faci wa qismun amma dai fatin da cikin maza a biyo bebe wunki fatin ba ci ko marjuhun ya na shi a gaba ga wani wali a ba bai ga wuce boka wa mukhalifuhu ma'ahu ad-dalil sanan maga ne na to ba nan wuje dalili fala tufti bihi na joga ne ga wali hadisi ga wali hadisi na tanna wali qur'an ba nan ga Allah ya fatawa ma wala taqum bi ma, wa ba hukunci ma wa fa'awu an kan mura wata lord biya doyi mm-hmm. wale ne da wuce da guba wa qismu ya tace ma min al ijtihadi wuce matsalar ijtihadu allati al ajlatu fiya mutajaziba na dalil na jidati na zuku ne jiu ba wannan mai jingo ga matsalar wuce dabo wani dalili na Allah ga cewa ga eh eh na dinu Allah ga ce a a a nan eh ya da gita a ga cin goto yin wuce ji fayin shi ta an tufti bihi nga bogo wa ya fatawa biyo yayin wa shi ta an tafawo anka mugaba mazubu wuta kwace yawai ta ka Allahu khaira faƙala jazaka Allahu khaira da yadda taimi ya ga na ne da su da ake ga yadda ya gaza sai da shugu gan gani bi alkhairi da gama yau ko? am ƙwale ko ga gari tafin nan anyway na khamisan ko a sheku usmani ibn fodi ce ga idatu tulabun ga ya khamisuha ya ga ya gutuci anna kulla wahidin min na zainin don domin manyan min na jo min mai mazaibu jo la yi qawluhu la yutba'u qawluhu idha khalafa nass alkitabi a lami to ga man doro mini ya maza abi guni ni ba a da ke gunde mini mini ya mushte idu na jiwa to muji maza ba gunin na a da ke gunde ga ale na sinya alqur'anu ba aw nassa sunnati ko nassa sunna aw ijma ko mu muwali ijma ba ne ngole ngole ngole ga na ko mm. waga dali ta tinana ilmiya ni العلمية لفضيلة Rabi ibn Hadi Umar عمر المدخلي volume 1 karkashin littafi ne ga a ta hasu buzzami munan 3379 waya ga gan kala shekul islami ibn taimiyya rahimahullah shekul ibn taimiyya so ci guyi hujjun gafara gan wa laisa lil muallimina ungoyi ya manja an yi hazibun nasa na gaza an yi gaggirgiri na wa ya tsalu ma yalki bai na umul adawatu wal bagda a calayen shi bene da ya sai bai jinkiye kiyayya bai doshi a sai sun bai doshi a ji waje sallama a sa waje niya a ji waje taziya a lami gumba sha a bai da alkhairin yanan yan bali ya ya na misl ikhwati mutaawinina man ji waje kokari to man to ji makanta to man to man to ji makanta to ji makanta ba ta lafi ya gina shi lagwa fin da ya ce lokacin kirki nan alal birri wa taqwa amma ga jinini a tagwa sun doji muta ya ce goro gan da su yace ki kama qala ta'ala kan da ce latin gan ya ayyuhallazina amanu لا تحلوا شعائر الله ولا شعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ce ci gayya ne jayi imani jina ya alfuruma ya sha'ayibu ya ce ci gan da asharul harami gan da zai je de ka ta ya ce ci nan ya galo mutunci ya mu ya ya ce ci bai da ya ce ci ne wani ya maga mu shi sukun ya za a su iramu sun da gege amma e dede da zan wuce ya jide bayanan yana ayyukan ka bayan lona wucin galuwa suke hali a katunan lọ́wọ́ lè dọ́nà kó ẹ̀bọ́n a ìgbàlù tí èjì èdè dè gbébọ́ ọ̀nà gàtí ájú tí ó àti ájú yà kàtú gàtí owó gan, ẹ̀bọ́n ní ìgbàlù tí gẹ́gàn ya ná e ko ẹ̀bọ́n ní ìgbàlù tí misali kaza wọn ti ga gaskiya gan ga ga ẹ̀bọ́n e na me wa za wọn cha mi ga mi tu gaskiya na gba ni ade ga ni mi tu za wọn ci na mi misali ji yo na ga le e bu ba ni ga mi ada gan no ile na jin adalcha ibn tayyim ya ci gan walai sali ahadin minhu ungwan ya zandoro mini ya manjo an ya kuza la ahadin ahadan hmm. na man ga alikawali la da ji makanta wuyi wa gala mu ba ya aja ya Allah takada sign Allah suna ka ti register ke bi muwafaqati ala kulli ma yuriduhu ne ji eh, makanta wallahi ya ji makanta wani fayo da zandu ne ga bi wa zuba ko talimu shi na ala ya daji bi doro ne ga gane wa muwalati mai wali zandu ne man wani man ya ne ga wa ne wa ne ga ban ko ce bi makanta ko ce bi dikaju ko ce bi talimu ko ce bi wa zuba wani wuri giyo wa za wuce wa mu'ada ti mai yu'adi ko ga to ne mu ga ne bane zane batun na abunan ibn ya ga bal man fa'ala hadha man doro ne ga yidi na jina kana min jinsu jankiz khan wa amsalihi zannan da je jankiz khan ya ce ta tariji ga zannan ne yogan da zai jami tune allazin da ya dalu na man wafaqahum sadiqan waliya zannan je za ga ji je da yayi a ga zawon ci wali zawon ci da kirki zawon ci da guru wa man khalafahum aduwan baghida sannan maga ya bana ga zawon ci makira zawon ci mai dubu a mai cikiyo alaka ma fa ya wani bal alaihi wa mutatiyan bayo wa ala a ci ba igi ganin bai ji makata ni wani yayi gbali ta ga ko ta adallahi wa rasuli ya ni so ko ni wani bai tuci ga ta ci manjo to ji makanta to to manji bi ayu fi Allah wa rasuluhu ala alami atu so ko be tucin wa ya tsaru ma mar Allah bi wa rasuluhu ya nema so ko be kobe tucin gaji foro na ku aji wa yuhallimu ma haram Allah wa rasuluhu ya nema so ko kobe tucin gaji haramu na ala alala haramu wa yar'u hukukan muallimina ɗaji makanta shi ma a tsawa ke manji kama mara Allah wa rasuluhu ke mina so ko bi tuci ji forona sai za ka na ustazu ahadin mazluman kun ga yi manye wa ga ji zalunci nasarahu tu manye wa zuma amma wa ke tu zuma to ya gama na buhari wa in ka na zaliman umma ga yi manye wa ga ji zaji zalunci ko wa ya to ko ko wa mutunci ko wa yare reference shi babuwa ko man yawa ya gida ya to ko wa ya ja mutunci ko man doci ko ya tuki cin doci ko zanu zan doci ko musulmin doci na yi man yawa gaji zalunci nan lam yu awin wa ala zulmi ya ji makanta ga da man zuma ya tiyan zalunci nan ma bal ya na umin ya ji makanta ji kaman ga gaman alugwa da najeriya yare ashe ji makanta ga ya ga manya ya ya dide ya ji makanta sun sun shi ba cewa to fe tumun zuma ya tiyan dide wa ungu ya manyan na iya kama sabata fi sai kin nabi da hadisi yau daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga unsur akhaka zaliman aw mazluma ya giyewe jo wuji wuji zalunci ko ma haji wuji no ne ce ke gabe nafa in waka bai na mu'allimin wa mu'allimin eh gaji haji faruwa tsakanin mabiya mai wa tilmizin wa tilmizin ko ya makanta makanta wa ko tsakanin mai wato makanta wasu mutuwa mu shajara wasu magalo man bi mai ko wasu malo man bai gima kante ko wasu zuwa malo gima kante gima kante lam hmm. ya ji zili a hadi an yi aha da ya zenin dondo na wa ne ki ga ya da tu zeni zuma na ko mu ya da ji zeni taimako na hatta ya lamal haka san wa doron gaskiya ci na biyu to ta gaskiya ji gaskiya ci na biyo zo falla yu awinu bi jahalin ga da lami tuza ga waye jin taimako su mun ga bai dari bisa dari da jahilci ma wala bi hawa wa mara ce mi tuza ga mun ga ta waye lo da yau dari bisa dari ko da tun ya gbe ma Bani yanzuru fil amri wa amarin lamarin da libe zo ta bayyana lawul haqqa gaskiya za ta layu gaskiya ci na a anal muhiqqa min umar al mubtili da na gaskiya ga dan da yana tuzu matakin zane laga mana zanan sawa'un sawa'un je juyo kana al muhiqq min ashabihi aw ashabi ghairihi da na ta ce gaskiya na ko mini jama'a wajibu da ku da mini jama'a wajibu wajen su gaskiya zuma wasa wanka ne mubtil mi sabi awa asabi ne yi je muyo da na za de gama ne nan ko mani mini jama'a shi ko da mini jama'a shi ba su ka tu gama na zuma ma kawai ya saba wace da gama na za fa yakunu al-maqsud ibadatu Allah wahdahu yana ya makasudi wa nan wajibu sai su ko buyi wa ta'ati rasulihi wa malamin to annabi wa tibai al-haqqi wa malamin to gaskiya qala ta'ala sai na gam ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawamin bil qist shuhada alillahi walau ala anfusikum aw al-walidayn wal aqrabin yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu وإن تلهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا يا نجا إيمان جنا كونوا قوادين بالقسط شهداء لله يتاتين عادل شغن بتاتاتين ولو على أنفسكم كان وايد تتاتين أو الوالدين كما بيمن تيجي بيمن تيجي والأقربين لم يدعي سبحانه إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما لا يتلك ويوكوه ولي تيجي فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا يقال بتتوين yadda adalci ce a mare wa in taluwa wato rido fa inna Allah aw turidu fa inna Allah kana mata maluna khabira e ga fanke gaskiya lokaci ga ya lamtu gaskiya bai fiye goto ce ne jino yuqalu aja ga lawa yalwi lisanu fa yukhbiru bil kadhib wani gama na wani zore wani radu an yi al haqa ya da shiga fa yabo mu la gaskiyu so fa inna sakita anil haqqi shaytanun akhrasu da na ɗaya gaskiya ya wuce su suna wuce shaytan ne su suna shaytan dili wa man ma la malama sahibi da na magana mi ce su zan wuce ga zan wuce ga ta ya yawun yo sawan kan haqqu law aw alai wuga je da kale ta me lo wuje gaskiya wuje gaskiya nan ga zan ibnu tayy ga zan gajin haka ganin fakari akan hukumin jahiliya da nawa hukunci ba da hukuncin jahiliya wa kharaja hukumin la ma zu daga hukunci su kuma tushin ibn tayyib wato wal wajibu ala jami'i ya ta ce to man to ji makanta wani bayani on gayi an ya kunu yadan wahidan la al muhaqqi Allah wa tinga ni be daga ta gaskiyo ne Allah li mubtili ta ce daga ta gama na wannan fa ya kunu mu'azzamu indakum man azama billahi wa rasuluhu da na wa wacina ngai da na sokobe tuci ngai wacina wa ya kunu muqaddamu man qaddama billahi wa rasuluhu da na so ci tuci ngai na shi to na shi to wa ma habubu indakum man ahabba billahi wa rasuluhu da na ma wawana ngai da na sokobe tuci ngai wawana wa muhani indakum man ahana billahi wa rasuluhu da ma da na ma agbanu ngai da na sokobe tuci hafi ma yuridu billahi wa rasuluhu determinan so ko gaji ya dade janna so ko bacin gaji ya dade bi nan la bi hasbil ahwa wunji kiya ma sai na umar yuti illa wa rasulahu faqad rashada dan ga mutu so ko bacin zanade zanade bawo wa man yasi Allah wa rasulahu sanan man ga ale so ko banin da tuciwi na fa inna la yaduru illa nafsuhu adiya zanu ala kun zuna sai da tashin lọ́wọ́lé kó ki ní tẹ́lì ẹgbọ́ bá wọ́n náà amitu gaskiya gaskiya mawatu su mo zanen dambe gaskiya na k'u ba k'u ba waya hmm. ego ne mai za so na wannan ga yi dede jin Allah yi ga na ya mulu dikiyo mula jaruji wo mai gagari ego ne waje mutunci na waje gagari ego ne waje to sai wo mai jira mai wo mai je ku wo mai tabawi wunan omuwagun olúyẹ tíṣì ní èdìá wọ́n lè zọ́nà kó nàgá ìkí o ẹnẹ ẹ̀zà wọn àlámi túnú yóò kó ta wọ́n jẹ́ gẹ́rin dóòrò ní mangagan nígbà èyí makanta man mangagan gan man mẹ́lẹ̀ da yíliya èyí e makanta ga jiki mọ́ nga ma. a ma jẹ́ jiki makanta gan wọ́n jiki o ta gaskiya ta ya ga yi littafi na nan alibadatu an kaifiyati ta'amuli ma al-khilafi bayna ahli sunnati wal jama'a page 25 ya Muhammad ibn Abdullah al-Imam walagabi ga kuma al-haqqi haisu dara afan ba da gaskiya ban do na gaskiya ga danan kuma al-haqqi haisu kana warda bihi laka wa alayka ate dan bai gaskiye dan do na gaskiya ga da na la ya doji na gaskiya ko ko jiyo ko mu fe bowe ko fe bowe ya ah. ko aje suwe wa qala shaykhul islam ibn taimiyya fi fi minhaj sunnah ga shekul islam ibn taymiya ga minhaj sunna na fa innal huda yaduru ma ar-rasul haythu dara bawu wani da san da pamba da tuci ban doro na tuci ga lona hmm. wani yaduru ma ashabihi duna ashabi gairihi ba wuma wai lafan ba da sahabi a nabi ban da sahabi ya manwaci ban da sahabi zai yi jori haisu dar bando na sahabi a nabi ya falo nan bando na sahabi a nabi ya falo nan ba wa dan waga ba wuyo da shari'a nan wa dan ba wani sahabi a nabi wa nan ba wa dan waga gaskiya da nan ma ji ba wuya nabi a amma man do na ji a nabi a ne cibi ciwo man do ga da ji makanta zan do ne ma ji makanta a nabi ji ji ga ga na ji ciwo a cibi ciwo al'allama fi ibn al-qayyim ga sawakul mursala gafa man hadawu Allah subhanahu nala na ceci na wacin ceci na ta ta ga uba ila al-aqd bil haqqi gaskiya gonan haisu kana bandon do na gaskiya gaddana wa ma'aman kana tamba bai zando na gaskiya wuce hada bai nan wallau kana na ma'aman yubjidu wa yi Ta ka gaskiya wuce gafe da bai zana waye na ce wa ne gaza na ko ga siya ni ni we la gaskiya go wa mai wa gaskiya za ka wani gaza ne la gaskiya wuce zana wai zana wai wani wa raddil batil ma man kana e e gama gamana wa lulu jirtu wa mai gwa wallau ne ma mai hibu wai ni ka wani gaza ne la gamana wuce zana wuce zana wai wo mai ge wai wo mai tuzmana na zane gafiya ni nan fa wa mana hada Allah liman kulifa fi min al-haqi na ta da min zai su kwawo uba ni a sheik muhammadu na abdullahi imam wegan alibanato page 28 ga shekul islam ibn taymiya ga majmul fatawa volume 20 page 164 da bayanin wani labiya alibanato 28 wani ko? من قال ليس لي a ابن ibn taymiya ga لي sali a hadin an شخصا يدعو ummati طريقته yad'u ila tariqatihi ungwan ya zangoci nan ga zai ni kan jiki wuce ya koyar zaka zaga ya lami wayu wali wayu adi alaiha nabi wuce waza wayo adi alega wuce afe ne zafo ebo ne zawon cango goto ngoye na waje ndo ti e yiri na ga da najin gali sa sallan mana wallahi yusibu lahum kalaman yuwali alai wayo adi wa ma da tsawa ga bitici wai waza wai bone zawon ce ga irin wuce nan wayo adi ga kalamin lahi wa rasuli wa mai ke ne na ebo ne zawon ce jikiyo wai ga irin wuce nan ngali ga yin sai ci da tuci bana wa majtama alaihi al-umma hal bayan muslimi ga ijma yuti bana bal hadha min fi dalil bidai zane ga yiyar ne bidiya she jinna buna yansibuna shafan shakhsan naje la zai lajikini aw kalaman ko ya laye gando ci lajikini ya fari ku na bi bainal ummati a ce laye ga wuce jafani a ce la ga musulmi kirkire nan luna la zalikal kalami e waza e bone ya zai ga irin wuce aw tilkan nisba ko to mai yaji wuce wayu aduna mai ke na zafi ya ci wani wadda ya ga shawun na ko al'imamu zahabi waya ga mizanul ikidaliyo volume 1 page 1 page 513 ebe yana sheik muhammad ibn abdullahi imam wala biya al'ibana to page 29 wannan al'imamu zahabi bayan latar jumayen manyan biya ne ga abi ali al'ahwazina ya tiye to kuskuren da tiyan da jiyar gwamnati na yaji manyan wuce ne na alimamu za a rike to wallau habaitu ahadan la wallau habaitu ahadan la habaitu ba ali da ni ga a ji rufa rufa ya zanu cin a gato daga nan waji kuskure ne manyan niyo Ni a gaga bi cikin da na da zane ne a jiya na da ne bane man wuce koyan niyo ni makalu luwu riwayati fil ci anhu e bane wuje isnadun ali kira'a to bi man ne amma wa ce bici ne ba za a bi in ga wani giya wa gana ya gwana maluro al'allamaki ibn al-qayyim madarijin salikino mufe ga yake shekul islam al-harwibo ga shekul islam habibun ilaina ga shekul islam al-harwi ezu yonaye wana wal haqqa abu ilaina minu amma gaskiya bai wa kullu man adal masumu zando zando na jani za a sallam janan fa ma ko zun min qawlihi wa matruku e gwabu a mai shiya ba yau zo ko ta e gwanin ne cikin babun nan zando ta gawe wa ga zando na ji jiboti na jiri da ma je kafire na mun walo e za ga gumiya bo zanan gumiya bo na jiboti ko ne wani jare context wọ́n ìdánilò ní ọ̀lẹ́ ìlàgùn ní àwọn ẹni tó wọ́tí wọ́n tí èyí mẹ́mbà pàtì wọ́n jẹ́ àkẹlẹ̀ àwọn tí contest wọ́n jẹ́ àkẹlẹ̀ ọ̀gá tó pọ́sà yìí jí àmá àwọn iná tókún ẹbá ògbò ìmú mi ní àtàtọ̀ sálàwọn àgbòwò da ya ta position don a sako yau haki hago ya fe jihar kake ba su gani ha killas da yitimi zan ga tunan ya ci kafir ne ya caje musulmi wa jahaltu mutafira aynu khilafikum wa ufaqukum fa hakikatul imani yaje daga ne ba wanda kafire ne rikici nan ina maga ne ne da wanda ya wanda ya ci wanda ci mumini ne ya no to ma ta to ni zan ne to la bituwa ira dinu ga ne ba bai bone mi ebu da ne ya ci wangi haka ya bando ci bin na ba ta da ma wanda mu mu ne ga mana zuci na gida hanan ba buwa mu ki mu mu waye ji mu mu zan da ci ce jan hmm? ka she ya bana mu mu mu na mu mu ga ma waye mu mu zan da ci ma zan da ci mu wani fiye mai na ila e shi na gani ya lobe manyo dari bisa dari ndoci ya zayi da daji sabis na mala ya ma maliki shi coci gonwu tuya yi ga mu fe ji sabis na zabe a e gonga mala ya wace okupa fo an ne ne ga okupa fana ga adiri dare wato kile sáàjì àti ìmẹ́kí àti ìfòmì ìsúnkún àti kí ẹ̀dá àdá sáàbìsì jíjì kí láti àmì tí lọ sáàbìsì náà na rẹ̀ tí lọ sáàbìsì ní eré àtàjì ìdí mẹ́ àmúsùn ní ṣọ́rọ̀ ẹgbẹ̀rin kìí jẹ́ náà wọ́n ti sáàbìsì rí ní èdè náà sai da ya shi nan aga gafi zan ga cuto ga ana azu makanta a mazu azu makanta ga a gano makanta ko koyi maza nuna cimar ga amma a so ne ke ga wuce an doci da digiri ban doci da to masta su ji bane ko gwamnati fi ko gwani ne zai ji ma ga fa ga ala azu makanta da mai na azu makanta ya wuce kuyi na sai da ya shi nan wazoe zando na abu national jika na wani da yadda kafiru mutu mai da gungo momu mai da umarin nuka jiriya wake ne ga mini zai shiga a kajin lewa jifa ta gan nan da mini awon da mini zama fari yau ta ka kan gaya rikici da nan fi sabi layi su ne su ya cire gashi shi wa zangoci lafiya da jibu ta zangoci wa makiya mare yan na ga sufi ji a cajo sufi ore wuyanya tijaniya kadiriya barhaniya indoji fata ga wuce ta zubanci rajin ya manya wuce ta bi aji ta je irin wallahi wani ba wa ne agwa ami gaskiya ba na gaskiya da nan wa ga wa ga so ko ga nu nu so ko ba gaskiya ga da ne ga ga shaitan ba ga ebo ne zai kai kawo to ya zaga to wali ya so ko ta zaga wali ya ci ja ka wali ma za ci bi shiga lami tu da lami tu bi ji jojo mu ba shi ke nan ba to a sheikh usman ibn fodi ce ci gaba gan na sadi su hako ebe ya gutu an ci أن كل ما فهمه أصحاب المجتهدين من أن كل ما فهمه أصحاب المجتهدين من المجتهد من كلامه لا يسمى مذهبا له وقد كثر تساهل الناس بعد ذلك حتى عزوا مفاهيم كلام المؤلفين والشارحين إلى مذهب ذلك المجتهد الذي قلدوه وانحل الأمر إلى تقليد بعضهم بعضا حتى صار كل كتاب ناوي 20 مجلدا لا يجيء كلام المجتهد إذا جمع منه مجلدا واحدا a sheku usman ibn fodi ga ya gutsu an ci anna ma fahima wa sabul mujtahidina yana zai je lamitu ene ji makanta ya mujita ina ne ji makanta ya mujita idu ne yanda zai je lafi maza za a zuci na ina ga ji fahimta daga ya bayan manyan manne mujita idu kuma za a zuci wani a ga lugan layu samma maza ban lawa ga maza a dura zauna wa kar kasura ta sahulun nasi ya buwa nan mu biya dokon da shi aje sassauci ko iza ya tubugu ba da zalika zumucin hatta a zo mafai makalamin muhallifi na washari gina har tu babu ne ga zai je kalita fi nan nan da zai je ji sharai ji nan aga wuce ku ba gaji ila mazabi zalika almujtahid kula da abba mujtahid na allazi qalladuna na ce mituna wan halal amri la taqlidi ba'dihim ba'da a tace bebe fan wajiye jiganci hatta fara kullu kitabin har kuma bin litafi da abici ci na wushi na mujallada waji mujalladi shi la yaji kalamul mujtahid idza jami'a idza jami'a min mujalladu mujalladan wahida ne ga yan mujtahid to ga mutum ko yakan in ka mujalladi ne anan eh kacha ila eh, yi gaji maza abin malikiya litafi ne mai malika to kan da muwata umalali mu muwata ya wale gaya ko sai da shi shi na a ga maza bai malikiya ya jo ashaki da shari'a ma zai kufi malikiya bu abu lasan lashari maza bai abu abu lasan lashari ma imam maliki ya su biyo zuwa shi mu ma maliki ya jaje ni biyo su ce goyi ma maliki a ce wato abu lasan lashari zuma gwa kida da bidore amma fati maza bai malikiya maga maza da ya dauna kujani ya an ni ga zan go ci ke da ji a ta ta kile a ta to malidu a ta malidu jina su imam maliki boyo ya da yi mashi na to malidu da gumi halala guni ya maza abi imam maliki a zuwa albayani dana ya alimamu kiti muhammad lamin ibn muhammad al a jukuni sai ci gunu jun gafara volume 7 ya zuwa albayani page 577 shinkiti gan ufe cinki ce gan ga wani misal istisalin mutahakiri na ma lam ya kulu imamu lima la shakka an nau lau balaga imamu lam ya kabalu mini yana zanuwa ci zai zuma gwe a ce jiye ba imam maliki na imam maliki ga wuce kai imam maliki wato ya ga irin wuce yana? kawai al-hattab fi shari'i li kawai khalili fi muktasar yi fi sauni e gana al-hattab ga kakunu fi shari'i muktasar khalili nan babu ya zumbu gawa ashura wa tasu'a sai ga ashura wa a sai gore mun ci gan kala she ku zuru kun ga she zuru ku ga fi sharil qurtubiyya da shari'a al-qurtubiyya ma na mini kutubu na fiqh malikiyya jo na fi ya mul bi kare a abu ba'd man karuba asru mimman sallu amalu wa wa ra'u mun ga yazo fiyazu ya fo na amma na bi na fo malidu ga zango ci a goyi makaru ni zai ji zakirki amma dai warau nan wani an so ga gune sharai wani hmm. kala wajen da inna wani a yadda musulmi na, ga yabo ne fi mali da wuce lacewa ga wafi a zuwa fi wuce nan mini ijiyar musulmi budon fayan bayi allah yi sa mafi a ga yi na wasu a zuwa gana wa kala sheku na abu abla alkuri ya zukuru zalika kasira wa yasta sinu ne bane manya ne ga sheka ba abla alkuri na won fe ga wuce to ga fun mali bi fun ga furo ya e fun mali bi fun yi duro ya fun mali bi fun yi ti duro ya e fun mali bi fuyo nan go ya fi azun ya nan har tuba na jore ga ne hasan ne ga kirkidana ita ta yi juma ya ka shi da kan na gubore imam maliki le mali bi jiyare wani ke mine jige ne ya mun ga da fodi da shara bai da nanu kotu alimamu shinkiti ta nole a ga gani ko mm. imamu shinkiti ta lokacin dagancin galla allahu ya'ani ibn abbad faqad qala fi rasail al-kubra ma nafsuhu ga waje ibn abbad wai ga ga rasail al-kubra ga amma al-maulidi ga ma maulidi fallazi yazaru li annahu idin ya ya lil muslimina na ibn abbad wuce gan wani ya gan mali da mini ya fi idi musulmi budan wai mawasi mun min mawasi mini gani da ya fi ya shani mini ya shani ya jonin gwalai wa yi dafa nan wa kullu ma yi alu fiyi ni ma yadda zai wujud da farayi wasu ruri in doro na ga alifu wannan wai ya fi ya gba farani da shakatawa bi zalika al-mawlid mubarak ya bane funa ma ni bi na da albarkan gadon wannan min iqad shumai wala kan durjodan wa imza albasar wa wa modo chibo le kanga wa sam'i tukwa wa kanga wa tazail bilifsi facility bilifsi facility yari wa fe wona dikinan to wangi na gasha nan wa rukubi fari da waje wa motiyo ta tu daba na gaji dikinan akuyena akuyena gajijiyan na amuru mu ba wala a aladi ganana yan yone mu ba gunan guwar jin karo ya zanen oge celebrate fari nana ya san alagai da a katil fari ya e buwa jin kyato da bai fari kiran no ya shere shere a to ejiji nore mu hmm. ce ga wal hukumu bi kauni ali la sha bid'a ga zan ne da ba hukunci ga jijiye ne ba ta bidi wani fiya da lokacin da fi sirrul wujudi ne lokacin na amma na da وارتفع في علم الشهود وانقشع في ظلام الكفر والجهود أتين كافي جعل ويانا ودي ايان هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لآل الإيمان يقال نظام تعبئ يقال لوكتين ونجي لوكش يقال بفن زيجي ايمان نقع سليبريتين نانا wa ذلك بالنيروزي bin nayruzi zalika shada a wato nan jeji bin nayruzi lole ne rus gan da maraja ni celebration min ya fari tijoren da zai buta ene ne ga amrun mustaqilun tashmal yuzminul qulub salima a ga ga dede dana ugbo ya zo shi wajen ga yi ugbo ya zo a ga a ga sai mai ha ne ga dede dana ugbo wasu tubu ga yidina wata al arai al mustaqima rai na maga ta koi boro ne wajen rotu daga ne wato tilala ne jin bidiya wani kin ne wajen gaddawa wadda kadi kuntu fi ma halami na zamani wuce wa na tarihi jirgin shi za a wani da ci yi kokari hali. kharajtu fi yawmi maulidin ila sahil al-bahri ila sahil al-bahri wuce fun malidi da bayan edunu sun fattafa han wajadtu hunaka sayyid al-hajj ibn ashir ibn ashir wuce da su ibn ashir shi bo so kuguyu wa jama'atu mi asawi inda zamu ci min gi makanta wuce wa kada akhraja ba'dhum ta'aman muktalifan liyakulu hunaka za mu cuce giti ku kyana gida na wuce wani na gida na wuce wani falon ma kadi mugu da zalika kakuna layan gitin da bi na sukun a radu min ne mushara katon filakili a gan wuri ba a gire wa kuntu in za ka sa iman Ka ne wuce man wufe fiyazu fa kuntu lan wuce a ga in ne sa iman wuce fiyazu ne fa zara ilayya sayyidi alhaji sayyidi ji cin wule nazarata munkira mu cikin wule cikin we we biya we we rinna qal qala li ma ma'ana wuci gangan. ngan inna hadha li yawm yawm fali wa surun ne fa mafadana yastakbo fi misli ya siya yi zati idi gangun ya siya su yi fayiri na na ya gone matsayin ya fayiri nan fata maltu kalama fa wajatu haqqan wuci bagun wuce wanda daga gaskiya da nan wa ka annani kuntu na'iman fa'in kazani cewa ga wata wunya ne na wuce ya san fi daga nan in ta bi lafi sai ba ga wani ba ta bi wani kije ku jika na fito nan no bi diji no ne ko maza ni ta fiye biyu ma ke wala kan ne fi wani ya shi ya shi ya ne ka ne ka shirin shirin ne a shi kici yutu fa'adar kalam da zai tabi kuma yi son yau mulmuli jojo a lokacin yau mulidi min gairi yuti na ji ila kitabin wala wala sunnati rasulullah sallallahu alaihi wala kulli wala min tabi wala min tabi ne gairi nana ne ne ne gan na ta zuye fuwe maulidi na nan a ce ne ga yi fuwe maulidi ya shi ya fuwe idiyo nan maka ya nana un asali ummati ya sani daga sunna wa ummati daga basa kai ba ta biyo wuya wannan ya kulbi ya hadu min al-a'immati al-arba'ati ga umaji zai yi mini a'imma gudun ne ko hanafiya ko malikiya ko shafi'iya ko ambaliya na gagarin nan wala mi fuka ila musari fuka wuye shi na je fuka wuce ko shi ba da daga gagarin nan al-ma'rufin al-ma'rufina na jabe nan allazina allazina adkhalahu ba'd mutaakhirin fi madhhabi malik hmm. ko ne ya za su mashi Allah ci maza a maliki wani wa malikun bari un minhu ya gari ne ba ta yi ma maliki da biya ba za su shamsu min Allah mutu kem na yau su ya gidi yi lawa tuwa da hannun a cin gari ma maliki ya wudda ga idin da ba wallan ya ji da Allah usuli mazhabi kan wa ga wato waji ga na jiki ya su ta ke usuli mazhabi maliki ya ganna ruwa da an illata tarihi somi yomi idul fitri indahu an Allah ta'ala yukallifu ibadahu fi kulli sana ibadatayn azimatayn ebuwa ne na la a ce maza bai yau a gani la a ce fiya su idil fitiri da idil a zuwa haya nan ne yandun da sakula ji wajibi na yi zajaji ibadan cikon cikon gubanin amru bihi ma amuli kuli ma yastati uma ebon umurni wuce ma general ya zando ne ga da iko ya jijina wa ihdahu ma nimini bo tajibu fil umri marra ni wajibi zuni rayuwa wayyan hajju ngai marata wai da wayyan hajju ngai hajju wa thaniya ya baji mazgun tajibu kullu suna fi shahr ramadan minha wi wajibi ya dondo ya shahr ramadan na a tiyazu nako wayya sawmu fa idan ta hajji ibadatu hajji abi ke ibada ya ji ga zo nan au ibadatu sawmi ko ibada yin azunga zo alzama Allah nasa kullum an ya kunu fi ziyafati ma naru ma idi fitri so ko ta to zan yi fata a ga dike a ta ji idi a ta ji celebration a ta ji gici so ko ta na ga illa na la ce fiya zuwa fa yidi guba na nana? famman sa ma fi hadi yawmaini arda an biya fati layi wani iradu an biya fati ta'ala la yajuzu fa ila ku yawmil mawlidi bi yawmil idi il hakun la asasa lahu wa ga fa i e fa mawlidi be fa idi ri ne ga nabi asasa da ne la ya ne il haq ya ne il hakun laysa bi jami'in bainahuma ga ba la ga la ko yana linka yo na dabwa la nafi wala nafi farikin wala ilhaqil bitta illa bi jami'a wa nafi farikin ne ilimi ya kiyasu wa kullu man lam yasmit Allah dan basra dan zando da sakwace basira ne ya lamu an al-haqqa allazi la shakka fihi huwa tiba'u nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabu wa yoga jeje nan ga la mai to annabi sallallahu ko nan mai sahabi shi wa ma'lum shin ki ci ci gam anna anna ja'ala yawmil maulidi ka yawmil idi fi man isomi lam yaqulu wa gagaye ko maulidi

wa ma'lumu anna jala yawmil yawmil maulidi ka yawmil idi ya zuru ga ya fuye maulidi bai fuye idi irin ni ro fi man isomi wato ga wa fiya zuwa sha lam kuma zan ga garin na lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi ga ganna wala sabu sabi alibi maga wala hadin da la'i mitla arba'ati min ayi magun ya da zai yi nuna fa wa tashiru li istikbar qurbati sawmi man uha fi yawmil maulidi min gari tinadi la wai wala zuwa yi wala kawai hadin mai tadadi wale da ko ha wọ́n tó dáa lẹ́gbẹ̀ẹ́ hmm? dáa ẹwà nílọ ọ̀nà kó ha yóò jẹ̀gán mẹ́yẹ Ya lọ́jọ́ Ya yóò nga yóò shi ko? 437 ali a ah, shinkiti wani labi a zuwa ulbayani shinkiti labi a zuwa ulbayani volume 7 page 437 gafa قال الصاوي sawi ahmad al-mazkur fil kalami ala qawlihi ta'ala ngaswa wega ba da sai latin ga wala ta kula ne lishe ni fa'ilun zalika gadan na al-aya wuce ga dan guru shinki ya ke wanda to sawi ga wa amatul mazahib al-arba'ati mazahib guninin nan ala khilafi على خلاف ذلك كل فإن شرط sharta الأيمان بالمشيئة أن تتصل وعن يقصد بها wa اليمين ولا biha الفصل بالتنفس yamin ولا la yadur ما fasl المذاهب wajhatu صاوي la yajuz taqlid ma ada al مذاهبي al arba'ati sawu ga wajhan ungwayi na a kai ga na gane ne ba ga sahabi annabi ne ne ba miki ne hmm. wala hadisi sahih a kai ga wucin ga daidai da hadisi na ta ne wal aya sau ga kai ga ni ga daidai da aya fal kharij an al mazahib al arba'ati sau ga zani ga ga gangacin ma zu maza abi guni wannan ضالو مذلو زناجو مجلاشي وربما أدعو ذلك للكفر نقو جواتو نما جولو كافرتي واتشو لها بانتي نري تا واتشو بغاني ولي أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة ساوتي غيبوني ولا سظاهر ينا القرآن والسنة من أصول الكفر ندمين أصول الكافرتي والإياذ بالله أني صاوغم so ce gure ya waye gini shin gandane da ya gadi da kike akwa kun ga irin nan amma ya ganu ga ga ugwai ne daga su daga mazabi mini mini mazaba gune wani nan kai ga zahon ci ga alƙur'ani ba sai ba ga sahabi ne wale gani wa alamin tu gawa bal wacce ganu gale ya gwala sun alƙur'ani ba sun ga ya su bi su kufuri na sai dai dai nore inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ngo ne da nako ko ga mu gabanin eh alama tu mazaba ta zai ji mai zai ji mai men di men ya mazaba jina to adigiyo Wala misali a da ga ga lamin tuwa ma da ke ga wuce ga ali banan ya ga ga ali hadisi ya ali bisa sallan banan kem na bayani bai yani katun ya tsayo na ko wabe hmm? tafsir sawiya hashiyatu sawiya la jalalaini ehe mun gabo boni waga da hashiyatu sawi karkashiya a ne do su di manji da anu gabo buji giyo ga wuce go wala takulanna li shay'in ni fa'ilun zalika gadan إنا لله وإنا إليه راجعون وتسي جنلي وابن تاسي الحصى لاتباع السنة والتعذير من البداية وبيان خطرها يا شيخ المحدث الألامة أبن مخسن ابن حمد العباد البدر ويقام page 37 go ga asbabu ibn al-faraj asbabu ibn al-faraj na wanda min yamman wuci maliki malikiya jo ga al-mashu ma'ana al-mashu al-khufaini an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an akadir ashabi fi al-hadr asbatu indana wa aqwa min an natabi'a malikan ala khilafihi asbab ibn al-faraj un ga hadis na jibe daga ba annabi sallallahu gangani da sahabi shi ke je wasi khusina e ganana ugbo ka ga bai wani ga mitu da imam maliki na asbab na mini mini rukuni rukuni so e maliki ya wo wo ne umma li hadisi ya li maliki ya bana? wa maliki ya ci wan gusu hadisi ganna be gufatu al-bari ibn hajar ya gan Nga al-malikiyya la yakununa bi tartibi fil ghusl min wulugi kalbi qala al-qarrafi minhum qad sahha fi al-ahadith fal ajab minhum kayfa lam yakunu biha ibn hajar ya ga fatul baro vol 1 page 276 e bayana al-abadi ladi al-hatta suna ba'i sunna page nan. ga al-malikiyya manyan malikiya shiga al-malikiyya la yakununa bi bitar fil ghusl la yakula bi tatrib fil ghusl min wulujil kalbi a gangoyi na wa nuzu iri na hadis ne bai gan zugutuwa ba wa ka to jikan ladun da na ko maza bai maliki ga jiya a ga jiwa ta ga modu ne ka ko du zaya Aliyahu maza abin malaki a kan ƙalal ƙarafi, al'imaman ƙarafi min ne mai malaki a wacce komai naumaki a yi asuli a yi agaroni. Al'imaman ƙarafi don kalli su ta haƙƙi a hadisu. ya sa su ci mure, kallon a jabo min ya yi mamakin ɗaya. Al'amanzu a lihi malaki ya kai faɗa ne ya ƙu ya kaina ake alametu a hadisu a nan. Wani ma al'aki a kun imamawan ƙarafi? Ibn Arabi Al maliki ha. ba ne dai shi maza a jihar kalimari ta gaje sun nuba ne wale ga yaga na jiga ji dangi ibn al-arabi al-maliki ga ga qala al-malikiya ga al-malikiya shiga laisa zalika ai as-salati ala al ghaibi illa li muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallana wajiya zana wa ekwe zana na. malikiya shiga wajiya zandoro sai zandoro a jerin nan sai alaihi wasallam kawai ko kulna yiga wa ma amila bi ta gan wadda ke daga hande bi da nan ce wuda kai a ci mali wato sallah a ɗaya da sunna da ne ba wa alibi wani ya ji kiwo ya ji kun wo? ya ke wo ya ke yanka salatul gaibiyo maliki ya ci gano ya ji kun sallah salatul gaibiya da na ji kun sallah ya salatul gaibi kawai ne ya alibi sa sallam kawai yau umar jihar da gani ɗarowar jihar da ko? ibn al'arabi al-maliki ci gan wa ma amila bi muhammadu sallam ta malu bi yau matu yana mm. nabi da gaji na alumu ga sunye mm. yani yi mana ya alal asla adam al-khususiyya ibn ne asali na wa ga ne khasun bin nabiya sai dalili qalu a gan malikiya igan to yatlau al-ardu wa udilatul janazatu bayna yadayhi malikiya ga ake fun ya ta janaza labi a ci gboro a labi ta liwu yayo kulna imam ibn al-arabi al-maliki yi ga inna rabbana alayla karim sa ko da iko na wajen ta gana wa inna nabiyana la ahlul lidhalika alabi ma matsayi wuce guyi ga walakin amma la kulu illa ma rawaitu ne ga ga zama sai ne ga da ruwayu nan wala taqtari wa hadisa min inda hafuzukum e eh, ma ta ga daga ba ti da ce ba mun wala tuhaddisu illa bis bi sabitati wa da'u bi asi ya mai ga ga ya zama sai hadisi ya ta ne mai da hadisi da fuje ruwa fa inna sabilu itlafin ila ma laysa lahu talafu e bonan nan wa ji da jiro alaka ya ganna da fatul barambi ne da tarihi al-imamu ashokani mai malikiya yi nore alimalkiya ba baka ali ba ibn kasiri maza a rikicin wajen shafi sannan shiga a ji biribiri ya ce ibn kasiri wani ibn kasiri shafi ko alhambali a'a shafi a ibn kasiri yau sai guyo ko hmm. ta wa wakar sabata sunna ibn kasir sai ga yace salati wusta ayin hafizu ala salawati wa salati wusta qumu lillahi qanitin ko ibn kasir ga kasaba wa kasaba ta sunnatu bi anna al asr na sunna tabbatar ga salati wusta ga sallallahu alaihi wasallam fa ta'ayyana al masir ilaiha mujaji wajibi na dole ga mutu ga wucina wucina ga wucina bike wucina no ne ko yabo ne shafi wucina ibn kasir tilaga imam shafi be ire imam shafi ga ganduwa nan ga wucina ga ne bana alami atuga a nibi nan wani ne zanen ko? don daga babuwan nan kusurtuwa min huna kasa alkaji almawar bibi hannun bi ba shafi rahimu la'an da su za wasa ya salatu asiri daga babu gaba al-imam al-mawridi ulbe gaga yana salatu wasa maza ba imam shafi yana ga salatu asiri imam shafi wato ga salatu wasa ga salatu asiri amma wanda ne ga hadisi za ta zubin ga hadisi maza bi shafi ya don kajan kamar imam shafi bai gaga salatu wasa ga salatu asiri ba ngo le don ko amma ngo le wale ga hadisi imam al-mawridi lan ga maza ran shafiya sun isa lalla asiri a ji waji dalilin ganga imam shafi wato da ya gungwa hadisi ba lana to hadisi قال ابن خزيمة ابن خزيمة وقفر في اليدين عند القيام من الركعتين وهو صنة وإن لم يذكره الشافعي فلي إثناد صحيح قال إمام ابن خزيمة قال مسيح لقبي يتيرد الله صلى الله عليه وسلم ko ga sun nuyo na tone imamu shafi tura ne wata fali da sai da ta zuci gannu da mai imamu shafi wasu ga kulu bi sunnati wadda u kauli ya mito sunna mai lagani ya cici mai ganna da fatul baro volume 2 page 222 ya bayana al-abbali labirita shi al-hasalati bai sunna bilisati na yau na ko al-imam al-bayhaqi sai labe fil ma'rifati an rabi qala nga qala shafi'i nga al-imam shafi'i ga qad rawa nga al-imam shafi'i qad qad ruya hadithun fi anna nisa yutrakuna ila al-idayn agwadisi daga lain zagi jaluwa shalo idi gubaba fa in kana sabitan qultu bihi imam shafi'i ga hadithun jiga tazu ni amitu no ko قال البيهقي امام البيهقي na من من شافعي اجا بودان wole ko wuje be zuma gwe ne imam imam al-bayhaqi kan kadi sabata eh wa tazu wa akhrajahu shaykhanu al-bukhari mu la be ma'ana mafiya Sai zai mu shafi'iyya alkaunin bihi ya bugun wajiba ibi ta ce shafiya shi na gami tugan nan wani imamun zai ake wata mini mai shafiya shiga budon mai mawuci ko na kuga ga wasa maza a biyu wa kuma za a biyu tsanin wani ya zaune ko umarji jan umargan na ganga wani wale maza biyu a ba an da na ko a dalama ya to a biyu al'imamu na washe shirya ya soye musulmi wufe ya ji bayani ya ciye cin libanin majide kaka kaka ya ce kibonin ya ciye hukuncin aludu ni lamilidi ne wani wadani na kara kun ba wajen wa jan alula imam shafi ya kala imamu imamu nawawi wa kala ahmad ibn hanbal wa yasaq ibn rawi fi hadha al wudu min min min lahm al ibili hadithan hadith jabir wa hadith al bara wa hadha al madhhab aqwa dalilan wa in kana al jumhur ala khilafi imamu imamu nawawi ga imamu ahmad fi yasaq ibn rawi a ganda ne ga jinna kan rakunna mulal luji ya bu hadith ya jabir da hadith al barawi imamu imamu na wuce to wazal mazaba kuwa dalilan mazhaban da buka gan wayan kana jimuru ala dafi ka ga yi ba dole ka maza shafi ya tana wale ga da mana sai lobe ne go a gaci cino dole zai zai zai ko maza bi sai na tata shi nani a majiya a maliki ba ale maza bi ba maza lan ba ciyo e tiyan gaskiya ba dalilin na tilayanin sawa mabe da gano cika Allah ya samu dace matsala ya gutu a baci shehu usman ibn ford ya sadi uha ya gutu a baci ya ji ba ala kulli mukallafin waji wajibi ta ce zando ne mukallafi na ko an ya tafi da annas sayar yi matil musulmi na huda min rabbihim ke ya doce musulmi ke ya doce musulmi shi imam shafi'i imam abu hanifa imam amur ibn hanbali wajibi na ko imam malik bata zane ya ɗe ce bawo daga bayan ce ce abunin ɗaru yau ko? Eh, ganna na sheik mari mai foli ga matsala ya gutu a bace da adana ko? wane ga ga dali ta fi yin shargula fi da su sahawiya ya al'imamul allama ibn abin izza al-hanafi da takikin al-muhaddis muhammadu nasiruddin al-albani page 491 ba na al'imamu sahawi gan. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والآثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل مقو علماء السلف من السابقين من يا السلف من زعم فارجه ومن بعدهم من التابعين عند ذي جزء جزء ما أبو من التابعون جونا آل الخير والأثر إذا الخير جي بذي جلامي تو hadisi ne wa alil fiqi wan nazar gangan da zai je jika ke fiki ujine la yuzkaruna illa bi jamili a tuwaya sai ya tunkirki wa man zakara hum bi su'in dan dondo na maga tuwaye ya tunjeje nan fa huwa la gairi sabil dan ta ce ko boruwa ne ne dio ya limamu tahawi sai dai mina aqida ya lusna budan ayyawan manyan musulmi cina ibn abi izri ce ji shar'i gan Coci ce latin gan ومن يشاكك الرسول ta bayyana ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا أنا أجمي بيتي إذا أنا أجمي بيتينا bayan ba watu la yuna unci la mitu unci unci da unci la mitu ko mu'mini jana igu yayin da yanu la mitu ne zanne ma da ne jangan biye ne ke ba da ne sautin nisa'i wace haji wajibi ta ce musulmin don da sun baya na waje ya so ya ci zo ganin ga tuciwi na waje zuma to ya mumi niji ke mina alkur'anu ganan especially ko gwanta ko man na shagai zai je yi guya na ba shi wani na shi man na sha fike son gina na ya zaje je ba gangani bai yi don ba shi ko wani وقد اجماع المسلمون على هدايتهم وجرايتهم مسلمين جماعي جماعه ودي man na shi ba هو حديو nan amma da ilimi na yanzu kullu ummatin qabla mabat nabi sallallahu alaihi wasallam ulama uga shiraru shiraruha illa almuslimin e bana al'umman dole kani annabi sallallahu alaihi wasallam ne ji shiri ga mina abuna ana yi man ya jo amma al'umma jo zai ji alkhairi ga mina al'umma annabi wannan aga yi za al'u yi manya na ji sai al'umma ya annabi sallallahu alaihi wasallam lamin tuba wani annabi sallallahu alaihi wasallam gando sunan gaskiya lamin tuba ko fa'in na ulama a hun khiyaruhum ebana e manya aluma ne a gaya zai da alkhairi ganin sai nan kula fa rasul min ummati ebana manji a gaya khalifa ne sa sallam min alumu wal muhyuna limama ta min sunnati sunna na maga tuna a gaya dolayo fa bihi muqam al kitab wa bihi qamu wa bihi nataqa al kitab wa bihi nataqu wa kulluhum muttafiquna ittifaqan yaqinan ebana mane bayinu inda ila ga shiga kafin fayi kiri hmm. imamu abu hanifa maliki shafi yadda imamu abu na mali ba ta kala masu biyu lam ya tuwa hanifa hmm. sallam walakin amma ya zawaje dole wa hidimin mukawla karja sun sayo mi khilafi amma gale ga man doce mini man na jo ko mini mai musulmi jo na ya ga aliya ali hadisi na ta zuna bana fala buda lahu fi tarki min udhri dole yo man na adiwo zin la man na cila wa sun abi sun chanin waji maula azali salatata suna shi udhri mana udhri na mawa mawada ne wuki wuta ya mafari adamu yi tiqadu an annabi sallallahu alaihi wasallam qalu wai ga kidan wai ga wasu jani sallallahu alaihi daga wucin adamu yi tiqadu annahu arada tilka al-mas'ala adam yi cika an da wara da tilkal matsala bi zalika alqaul wa liyo to ga hadis na ni biga gungo amma yi masala na to gunga ga halal mun ga gunga ga ne ta ci yi cika da an zalika alhukm mansukh ko to mu ne ga hukunci na mansukh ya wufiya ni falahu alfadl alaina wal minnati bisabqi na ne je falala ta ce yibo ya ce kibo ashi da bi adinin ne wa tabligh ma arsala arsala bi ma arsala bi rasul sallallahu gani na so kwa tuwale bi tuyo bi ayi ne wa da ma kana minu ya fala ina amma de gaje ne ja so ina faradi allah anhum wa arzahu sai tu je da bi ayi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim sai ki fadi da yi na ja shi da wanda imani na o malan da fadin bai bulu ba da min da jai ma da ce ciyayi ya tsoyo na waigo ya gashi ba daga yadda abin izin abu a usman ibn fodi ce ci gaba lazaminuha daga ya wuce ta ci yajibu ala kulli mukallafin waji wajibi ta ce mukallafin dondo an yunafira na min na amali bi aqwalihi wa qad sara ba'd an-nas al-yawma إذا اضطر إلى إلى عمل بقول غير إمام يقول نقلد فلانا للضرورة من باب الضرورات تبيه المحظورات كأنه وقع في معصية بل في هذا هو المعصية الكبرى فيجب عليه التوبة والاستغفار من ذلك فإنهم لو كانوا يعتقدون أن الأئمة على هدى ما نفرت نفوسهم من العمل بأقوالهم لأن الهدى لا تنفر منه نفس nafsu man shahadahu annahu huda yajibu ala kulli mukallafin ma ji wari da tatiyan zando na ji bali ginani nan ayu nafira nafsu min al'amali bi aqwalihi na ga mini won ko na da lami tu da ga zando ci mini ni jabi ke ga le ki nan. hadisi bana kadi sara ba'd an-nas al-yawma yabani zando ci shi nan nan idza tara ila amalin bi qawli gairi imamihi in ga biya ji dole yi nawa walo daga man maji ganyen manyan na imanai ganyen ko maza ban doci na jito maza a biyu wani ya kunu a ganin kalidu fulani li darurati yi ga mutu za ka zai bai darura min babi darura ta tabi il mazura ta ne babi yin darura ta bi il mazura ta ka hannu wa ka fi ma ka yi jikin a kasa na cikin muliyar shi wani bal filwa za wal ma ka yi tulukubura ga jijiyan na suka yi lefiya ne fa yaji ba alai tauba wal istighfar zan gaje nan dole wala tubu ne bai dundu daga baga fara min zalika sai nan law kanu ya take nan alai mata ala hudan aga ya ta da ga imamu ke ce wo ma na faratu da fusu Ko minan al'amari ya kwari yan ba wa dikiya yan ba wa bici daga wa lutun daga hashi ya ya bike ga kagule alquran da sunne bana ya ya annal huda la tanfuru minu la tanfuru minhu nafsun na nafsu man shahadahu e bana zane gale ba wuyena ya wa pàṣẹ bá wọn ṣèlú wa lẹ àná tàdé wù lẹ àná wù dàṣù bá wùgá dáná náà lẹ wọn àpàṣẹ olúwa ẹgbọn wa dẹbi oúnjẹ fún náà lẹ ṣàfihì ẹgbà màlìkí àsálà màlìkí ẹgbà ṣàfihì àsálà àmbẹ̀lí ẹgbà ànẹ̀fí àsálà ànẹ̀fí ẹgbà àmbẹ̀lí àsálà ńgbẹ̀lí pátá nẹ jí ọ egbó na e, e matsala na jìgà títẹ́ ń yàrẹ̀ wọ́gá àdáyí sáfẹ́ sáàrí ìfáhìlì kan doci wa bene ga adawa dana zane ji alkunutu zane ji alkunutu a wane wa jike wannan umman wujilani ke nuna cewa zamanin doci a to zai zuwa masalaci a zuwa yawon gabiyar kice wani yadda share jahilciyar lamarin na shi amma kan lokacin doki. masala ya fito bai ta fili bo amma masala ya haki da lokacin gokin bo amma a jiki yau a wa wani tutarki ya yabon da argument ne ku tsakaniyar hambaliya shi gangani da a sha'ira shi nan ko tsakaniyar shafi'iya shi gani ta shi a sha'ira shi bagdadu da kimwaci zamani fayi ne na jidawalu al-mutazum ibn jawzi wọn kusa sáṣẹ́ irú ti rí ẹ̀rù gbogbo wà bí kíyà wà bí gaskiya yóò lè kó ọmọ gẹ́gẹ́ kíyàn ẹ tún yẹ amma me aji sallah su maza dogo sai da riga lantu maza aji ne me aji zan dogo sallama sai da gada ba mai yayi wani zan do ne malu kafi je man kaza na gaskiya ya igwami da juya an yau ne kishi nan wujin na gai ne za yi na ga waza ko gane an da an yi hibbal mar'a la hibbuhu illa lillah wa ga waza wubo su ko man ga tafi waye ga ya gutu wani ci anna kulla man taraka maktulifa fi wujubihi aw fa'ala maktulifa fi tarimihi la yunkaru alayhi a gaza na gada jiyan doci ya yi da zaja da ce labe ce wajibi ko ya zaja da ce labe ce haram cubo a jin karo in kalla da ba'dul ulama fi zalika in ga ce ni ke tu sashen mai ya ci ta gona illa an yi kalli da wasu kaulin khalafa nasal kitabi aw nasal sunnati aw al ijma'i ne inda ko ga ta mice tuma wuce ya ga wuce mali alqur'anu ba umali sunna ba umali ijma'u ba a shakka man shiga da cin le baya ba da gwane ji in kamu nan a da ke cin le bayan zainin ga ali alqur'anu ba ne wa ali sunna ba express na wa ali ya wa wa wa amma in wafaqa qawla mujtahidi ahli sunnati fala yunkaru fala yunkaru alayhi ga dai bi gamman da kimini man ya ahli sunna wa wa jikiya wa'azi kawo ya Wani muradu bil kari in kawo harami kari da babu kawo ya alabu Wannan an karawo inkaru al irshadi aw amara bi amra nufi ko amma in kawo ya ce ne wuwa me ne gane gane dana ko ba wa juna siya wani irshadi fa zalika nutqu wa isani ne ta yin bulubule wa za ku lofi babil hukumi wani amal ne babi kuje wani fi wa ma fi babil fatwa fayunkaru alayhi za a bi shaz wal marjuhi amma ngai ya fatawa ya ga na sai shazu sai ganna buka ya annal fatwa bihima la yajuzu sai bonda wa ya fatawa kai runje hu guya ga mu ga wayo ma wa ga ga maza bai maliki ojú sunan wujin giyan an? giyan wujin wajiga ko amma maza bai hambaliya yau su kunjiwo wajibi amma ga wani hambaliya gane kimanin nan gane maliki ya yi salon ta wa a ga ɗin mm, eh, ne gaza na a jikin allon sa ta ban sallah da ya gona a sun tún lọ́nà ìbí èṣù ní kíá ní wájìdá ṣe bá ọmọ wájìdá bí máa náà tàbí jíwọn sallah akíjọ ní sálà àmáńgá olè ẹgbó káẹ̀lẹ̀ da náà tàbí zairo sókún ẹ̀dà kíọ ẹ̀dà sálà ìpátá ṣe ẹgbó kí mu'amala ya musulmi ẹjú bèbè jù ní yóò kó àmẹ́lẹ̀ gáàlì áyà ba ya àjíṣi ba ájíṣi yóò ya bayani ji. kawo ma yi cin liba ba liba da bane muta baro na cin ba na madaba na mu baro ana ma kullu khilafin muta baran illa khilafun lahu hazzu min an-nazari wani cin ba ba ta ga da yake ba ra sai cin ba da kina ne da hazzu min an-nazari na ga da lai mutu shazu min al kawli ma na mala abul qasim zinjani ga wasil akhdh bil ijma'i fa lam sa'adatun wa wasu ijma'u yamawu kama fi shuzuzil qawli naw'un min al-khatar kinno la no shazu wule kiyo wule danja na la yo ga za fatwa to yin da yufu jinji ma yin da mo zo buji wo yin shazu min al-qawli ko ga ga ila ila te jinji ya birke tu wanda mo ga lo kimo ga lo shazu min al-qawli ko ga zai ni buje jinji ma yin ma ji da jama'a ya wannan kiyo e ga shazu faɗi da ya biye da ya bai shawara yi ya ji mitin wacce ga yi dizan ba ba wa ne za a tsalam da abin da bai ga irin nabu eh ko ya zuci wato ya su kpata polisi kpata soja ɓata immigration ɓata lawyer ɓata ya kafiri wale ya gane da kiyan uhold wata ko dai yi wale ya gane da kiyan jididiya amma bari da ya shishi zane ji ta yanar wani sangwa zane ji ta yanar wani sangwa su zane alo zai da su kuwa yankon haka yi zalo zane ma lo na kyula lo roƙo zane yi sallanin ngaji Allah akwai Allah akwai ruki an lokaci ga shiro jake zane masu kuma yanki kiyayen? wani irin na ji filafi na ji mota baru wajen ga wajen da best is this inda ce wato makamacin guba ba wani lage yi ke yasa layi wani guba bundu wani wani wani ke wani yi ko yi da haji mai ce sami ruku na jin kalkunu to kayan zuma ruku bo yawon ne wa jikiyar waji murafin lamarin na man manga ashiru ha yi matsala ya guwaci anna man yunkaru alaihi inkarar harami da na waji inkaru ya ya ci ga yanu ga dana jaye tuwa ramu mulo wanda zai khalafa nasar kitabi mai zane gali nasu ya alkur'ani ba awon nasar sunnati ko nasu ya sunan awil ijma'i ko mai ijima ko za misali ban zane ya fatawa ga zai ni labagi ni wajiye mi wogun ni ga wo zamani ni fata ma shi tubo nan yau da na da alqur'ani bai fanti ma sa balakum ne sai masna salatu ruba na majaliki ba hadisi yana ba ibn tebe taimiya kamar da ciji fata ala ijima ne ce kibo ya ciya zabagin ne shi shi musulmi jini gogu ne ga zamanin ya dole ko yana ma nabi jin gogana wuce yana ma nabi jin ya gogu ne ganin wuce ko susiya ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai shiga tilabe za jini gogu ne gan zamanin niran yanzu shi a yi shi a yi alkasimiya wanda za a fi da bayani ba ni shi a yi kasimiya a mace kwaso kwa yi mace minita ce zai biyo ga da almugune ibn kudama almakarisi ibn kudama almakarisi wafa kuddin wani giyo wala bayani wuce ga gidan shi a yi kasimiya shiga yi da lebati ga wuce wani wani da ya alusunnati wa jama'a haddun nisa ibn al-hara'iri arba'un ko yace ga za a ji go a goguni na ga ta litafin na menu ne ta ni ko sai la ga wuce bi Allahu a'lam Sheikh Usman ibn Fajr wa huna babun da masu ku ha kitabu da yake tullari na'am littafin ya su labi wa zuwa abin wadana wallahu alhali ila sawabi sai ci ga awi ba da kai goro wal alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala sayyidil mursalin ko go littafi a zuwa wannan bici ne ga ci ba ta ne ba sai ci sai ci fadi ka ne ga ne ba sai ci ci yayi lada sai ta yi da aljanna sai ci ilimi na da fadi barka ne sai ci a sai fi shiga gani bi alkiyani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfirka wato tubu ka salamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatu da gwaza da gaji daga gina sifatu salati irin da wa mun yau shi kwa matsala alaikum wa rahmatullah